taku ta kullum a arimi da gora ta fanta shamsu fantastic ya kike alhamdulillah gora ya ne miki labari yau haka ne gora a cikin shirin namu na yau za mu ji inda aka baiwa 'yan mata 'yan wasan kwallon kafa guda sattin na jihar tawa horo kan fannin jagorancin mata a ranar laraba da ta gabata a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu gabatar muku da wani matashi ali alzuma kulibali mai ɗinkin yadin kujeru daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gura dafa ma 'yan mata domin su rinka sa hannu wajen maido kwanciyar hankali shine taken wani horo da aka yi domin gano 'yan mata da za su kawo nasu gudunmuwa akan wannan fannin. haka ne gora wannan horon ya tara 'yan mata guda 20 da suka fito da dukkanin jihohin Nijar waɗanda za su wakilci ƙasar Nijar wajen taron da Jason Sahel za ta gabatar a nan gaba. Ga ƙarin bayanin da Jamila Abdu Barki, ɗaya daga cikin 'yan mata masu jagoranci ta yau mai ɗaukar rahoton mu Rafika tahir. Manufar kara ma juna sani ita ce damawa da 'yan mata shugabanni a cikin al'amuran zaman lahiya bayar da horo ya shahi 'yan matan da ke cikin ƙungiyoyi akwai ka'idodin da suka hada da shekaru 18 zuwa 25 ya zamanto kuma kalakanci turanci sosai saboda nan gaba za a yi wani babban taro na ƙasa da ƙasa da zai hada sauran 'yan mata shugabanni na gungun ƙasashen g sahel muna da niyyar mu girka wani gungun 'yan mata masu jagoranci wanda za su ci gaba da isar da sako na zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin yankunan nasu muna da niyyar mu kira da babban murya zuwa ga magabata na kowace ƙasa don su dafa muna a ci gaba da tsara irin wannan babban zaman taron na ƙasa da ƙasa kan damawa da 'yan mata a cikin batun zaman lafiya da kwanciyar hankali a kowace shekara. Gwara 'yan mata 'yan wasan kwallon kafa tun na jihar tawa suma ma daga nasu bangaren suka samu horo a fannin jagorancin mata ranar talatin ga watan mayu da ta gabata tare da ofishin jakadanci na kasar amurka a niger haka ne gora manufar wannan horon shine karfafa musu gwiwa wajen yin kasuwanci da kuma ganar da su ma'anar jagoranci ga karin bayani a cikin wannan tsokacin da rake alasan shugabar kwamitin 'yan mata masu jagoranci na jihar tawa taima mai ɗaukar rahoton mu abdullahi ausuk su guda satin haka ba horon nan to an dai yi magana bisa kan kwallon kafa saboda dai su san mahimmancin tashi da kai to muna son matan nan da aka ba wannan foro su yi tsaye da kafafunsu saboda a wannan lokacin gwamnati bai iya cewa zai ɗauki wani kowa da kowa shi yasa ake waye ma mutane kai bisa kan wannan saboda mutum ya tashi da kanshi kai ya jira sai an zo an mishi in kace kullum sai gwamnati ya yi maka to kana nan saboda ba kai kaɗai ba ne. gora a garin gaya a kowane sati sai an je a cikin sanarwa a gida. gidan rediyo ana cigiyar wani yaro ko wata yarinya da tabbaci. Haka ne gora wannan al'amarin na damuwar jama'a sosai sai ma kin je a cikin wannan rahoton fadal alo. Kusan kowace rana a fadar sarki Shabda Kanto ana kai yara da suka ɓata cikin garin lamarin da ya dami mahukuntan gargajiyar bari mu saurari wakilin Shabda Kanto dingaya Alhaji Sambu Dauda. Lallai zan kai da mun Lallai ɓatan yara gaskiya ne abun bai yi mana daɗi saboda abin da muke jin tsoro tsoro in kayi sake aka ɗauke yaro ya tafi ba a san inda za a gan shi ba yanzu haka akwai wani yaro daren shi biyu kenan da ya bata mun kasa samun mafita kuma ba mu samu mafita da wani zai ce ya ga yaron ba Shi ya yasa harabar ma'aikatar ci gaban mata da kariyar yara ta gundumar gaya ke jan hankalin al'ummar bisa ga haɗuran da ake iya fuskanta a kai. Abdu Maman Kabir jami'in ma'aikatar a gaya ya yi furci a kai. Wani lokaci rashin kulawa ne da yaro baya samu yake sa ya fita gida har ya ɓace. Muna duba abun yadda ya faru sai mu yi wa iyaye huɗu ba na haɗarin da ke akwai wajen ɓacewa yaro. Ya kuma ƙara da cewa kowane ma'aifin yaro ya wajaba ya kula da duk wani fice da shigen ɗansa. Gora a jihar Agadis wani matashi da ake cewa Ali Alzuma Kulibali dan shekaru 34 ya riki sana'ar ɗinkin kujeru har ya kai ga kafa kamfanin na kanshi. Haka ne gora matasa da dama na zuwa wajen shi domin su kayatar da kujerunsu na motuna ko motoci da ma kujerun ɗakuna. Ga dai rahoton da Musa Maman ya turo muna kan sana'ar tashi. Ɗan matashi Ali Alzuma Kulibali mai lakanin suna Langa ya soma aikin kasat kujerun falo tun yana da shekara ishirin biyo bayan karatunsa na sagandari ya tsunduma ga aikin masana'anta yana buga kujerun babur na mota da na falo. Ta dalilin wannan aiki nake tafiyar da rayuwata saboda kullum idan na yi aiki ina samun kuɗi da nake yin muradi na A matsayina na matashi ina shirye-shiryen yin aure. Ta dalilin wannan aiki a wuni ina samun jika uku, jika hudu, jika biyar ya danganta da aiki. Matasa uku ke sa da yake biya kowace rana. Abdullahi Ada Garba ɗaya daga ma'aikatan nasa na biyan buƙatar rayuwarsa ta wannan aiki da yake ya ma sa niyyar yin aure. Muna yin zane ne na kujerar mota moto da kuma kujerun ɗaki. Galibi abokanin harkar mu su ne masu motuna da masu gyara motuna. Muna da alaka sosai da su saboda a duka lokacin da aka kawo gyaran moto wani lokaci ana tambayar su inda ake sa zane na kujerar moto sai su kawo mana su kai tsaye. A shagon matashin nan langa, mabuta cinikayyarsa na gamsuwa da aikin da yake musu kamar yanda Zahiru Isuhu da ya zo don a aza mishi kujerar babur ya shaida mana. Na zo na ka moto na a mini sirdi. Sirdin na yana da amfani ga moto saboda motan in aka maka sirdin zai koma sabo kataka. Kuma za ka ɗauki lokaci motan nan bai koke ba bai sha rana ba bai yi komai duk lokacin da kake son ka buɗe sai ka buɗe shi kuma in kana so ka da a sake. Kuma wani gauran da ake wa gashin ko da ka ga wani na yi wani wuri anan ne gashi ana shi cikin sauki kuma. A cikin wannan sana'ar bugun kujeru matashin nan langa yau yana da aure kuma yana da 'ya'yansa biyu yana rayuwarsa cikin gidan na kansa kuma yana biyan bukatun iyalinsa. Ƙungiyar ƙasar Nijar ta ƙwallon ƙafa za ta halarci kofin Larabawa ta 'yan ƙasa da shekaru 20. An jera 'yan ƙwallon ƙafar ƙasar Nijar a cikin rukuni wato na Group A na wasannin da za su fara daga ranar 20 ga watan Juwan zuwa ranar 6 ga watan Juye na wannan shekara ta 2021 a ƙasar Misra. Eh, hakan kuma gora yana nufin ƙasar Nijar na cikin rukuni guda da ƙasar Misra, ƙasar Algeria da kuma ƙasar Mauritania. An kuma bayyana hakan ne bayan zaben da aka yi a Mauritania ranar Asabar a garin Alkahira na ƙasar Misira. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko dala ba. Bye.